cewa waka sana'a ce ni ma da haka na ɗauka ashe ba sana'a ba ce sai da na kusanci masu eh, manazarta abin suka ce ba waka ba sana'a ba ce ba ma assalamu alaikum barkanmu da warhaka sunana abubakar sani ɗan hausa mawaƙi marubucin waƙa a cikin masana'antar Kano. To, kamar yadda aka sani ni bangaren da na fi shura shine harkar rubuta waka da rera ta. Sai kuma yanzu da na taho a tunda duk yana da alaka harka ce ta sadarwa. Yanzu kuma na taho a already daman na yi karatun television yanzu kuma na taho ke nake ƙara dai moldin abin nan ƙara ɗaga kaina ƙarin sani akan harkokin dai sadarwa din shine na zo nake karatun mass communication mm. ta kwararru ba a harkar sadarwa mm. na'am abakar sani akwai waƙoƙi da yawa na waɗanda wasu yaran mara cikin suke aunan jami'ar yanzu suna cin waƙar ne kuma hikimomin da ke cikin waƙa suna birge su mm. kan je kuma waƙi wani allah mai yiwuwa akwai waƙar da kai kanka a matsayin na mawaƙi Da mm. burge ka cikin waƙoƙinka mm. akwai ko babu in kuma akwai wasu waƙa ce to ni waƙoƙi na da yawa amma waƙoƙin da nake alfahari da su shine guda uku ne mm. akwai bazar banzar bazara akwai waƙar waƙa waƙar da na yi wa waƙa waƙa akwai jinjinar yagon hajjaju kowaɗanne kowace daga cikin waɗannan da na lissafa wato ni kaina ina jinjina wa kaina irin abin da ne a cikinta gaskiya na to ina ganin ta buru ko an bashi abin da ci aiki ya karu hmm. wasu ce bazar banzar bazara to bazar banzar bazara ita ce aka sa ta a raga fim wani fim raga ban san ko na nawa bane ba eh. fim din crown studio fim din adam zango eh. wadda nake cewa da bazar banzar bazara gara sassabe da gara haka za zan zam nasara mai ra'ayi guda gashi tsatsaura sanki yanzu na fara babatin na ɗan zira kin ga ina zo hira dole na yi nasara so kamar na tattabara shi na ga yafi yau yake ji zance na wannan waka ce wacce take mai sarari ya ta kuma galibi ka san an ce waka baki mai ita tafi daɗi <laughs> yadda da ke ba sunan program ɗin namu kenan ba na'am sai kuma ɗaya da kawai aka ce waƙar da kaiwa waka waka to ita ce gishirin siyasa waka ce kun sani yin biki da daɗi waka ce kun sani tallace tallace yau waka ce ina gani mai farar dabara baya da na sani waka na sa imani ta sa ƙarshe an sanni na zo da farin bayani mai sanya maza su kone, waka mai fidda launi ɗan hausa yana bayani ilimi shi ne ya bani kwakwalwata da akwai dabara wake sarari na basira wake fili na dabara wake tamkara allura wake sirrin ɗan hausa wa fati ni nasa wa ba ma nuna gadara ah, guda uku ne a cikin guda uku <clears throat> mun baka dama ka kawo guda biyu na'am akwai wata wata ta shura wasu shekaru su gabata mm. mai suna zaka na san ni yanzu wakilin mai kallo da saurare ne na san mai yiwuwa masu kallo da saurare da dama mm. da za a ba su dama da za su yi wannan tambayar amma ni gashi bari ne wannan tambayar a kansu hatta ni dinnan da nake ɗaukar wannan hoton bidiyo na naka yanzu mm. akwai wasu kalmomi wanda ban san na abin da ke faɗa ba wani abin mamaki abin kunya mm. sai a bakin ɗan cana wani matsala <laughs> wacce ake cewa ina muka dosa ne mm. wane ne ya kunsa ina muka dosa rai menene ya kunsa eh. a dukiya da mun tara muna yin zakka eh. wannan waka a ta yi shura ta shiga duniya don sai da mazan ta tallafa sannan kuma aka zo aka da ganin cewa gashi dan cana ma ya zo hmm. ina rera ta ina jin wanda hausa ya zo ya karanta ne ko a hmm. jami'a bayero ne hmm. ko ina ne eh to a ban san wani tsokaci zaka akan wannan waka ba to ita dai wannan waka zaka ji a waka ce ta fim to da na tashi yin ta mai fim din ya ce na je na mai wakar zakka da na je na yi wakar zakka zaka ji daga inda aka fara wakar zuwa kafin waɗannan muryar 'yan yare yaran ta dinga shigowa za ka ji magana ake yi akan muhimmancin yin zakka tana magana ne akan zakka to na yi waƙar haka sai daga baya sai mai fim ɗin wato ashirin na goma sai zo ya ce min yana so a yi wannan muryar yaran in ka ji daga inda kuma aka fara muryar yaran nan zuwa ƙarshe ba ta da wani ma'ana mm, kawai wasa ne entertainment ne mm. ma'anar ba ta je ba ba ta da alaƙa da zakka mm, amma farkon wakar zuwa kafin murya yaran nan wannan idea ta ce basira ta ce tunda an ce na yi wakar zakka ba zan je ina wakar zakkar soyayya zakkar soyayya ba ba daidai ba kenan a tabbas mm. na kara wannan a magana cewa mm. jarumin masana'antar fina-finan hausa mm. suna faɗakarwa ta rayuwa abu ma ya haɗa hada inda hmm. masu mafi girma a cikin musulunci hmm. zakka ai ko dan tsayanan da ka faɗi eh. sanda yake ake mai interview a gidan rediyo hmm. ai yana faɗi yayi wannan describing yayi wannan bayanin eh. akan cewa yayi bayani akan cewa zakka tana daga cikin shika-shikan musulunci kaga koda eh. ba misali a ce ba musulmi bane ban san addininsa ba to amma dai ya fahimci me ake nufi kuma sako ya je inda ake son sakon ya riske hawan da bai shafa ba bai shafa ba ma eh. ya riske shi to wakar sani hmm. waka sana'a cin mai karfin gaske haka ba kuma sana'a da ake da ba tare da an samu kalubale hmm. da kuma kishi kalubalen ban da kadori hmm. waɗannan irin nasarori aka samu a wannan to ka zo min da wata magana cewa waka sana'a ce ni ma da haka na ɗauka ashe ba sana'a ba ce sai da na kusanci masu uh, uh, manazarta abin suka ce ba waka ba sana'a ba ce ba lokacin da suka ce waka ba sana'a ba ce ba har na fusata ina ganin ya sana'a ta ce tana kawo min kuɗi